yujzi'u fil it'abi aidan zai wadatar da mu a ciyarwa zannan wancan karon da muka tarkici da getsu haka kawai ada zake sai za a ciyar nace masa ba wani magana kai ka je ka ciyar an ka ciyar yayi a mu wara mu ciyar ba mu dura wa ba fi sauki ba a je ka je ka dafa ka yi cefane wajen ne za a fara niyan fa wane ne din amma in ka yayi badalan min al-muddin nabawi taqdimu laini gabatar da kilo biyu ne min al-khubz wannan burodi ai yana da me yake da suna yana da kilo kilo kaza kilo kaza mal idami amma sai a tsashi da niyya ala wajhil istihbabi wa yujzi'u bi ghairi idami bi ghairi idami ba da ba da miya ba yanzu kai aka zo da burodi a gona kayan sa ake hawa ne aka yana dosa sai a koyi shi ya wuce ta kuna to amma kanta ake haɗa shi da miya Mahadi da ake haɗawa ana haɗawa ima kaga gyaɗa miya ce kuli kuli ma miya ce kisa nan falo kiwon falo a samu kosai a sashi a cikin burodi shi ma miya ce sannan a samu miya ba sai yau an a ba sai an dafo miya ba irin jarmiyar na an kawo daban jami ake daban miya kuka in ta haɗu a ba a magana a yi hmm? da burodi ba ai kuwa baka ta baka ta a wannan ba zan haɗa maka biya wata rana in baka ai kada ne ka ci ka da shi za kwandan bari in na tashi bakan kan baka marar daɗi inda an ka tafi aka yi ta ɗanya ɗanya sai ta wannan mana lalle aka kwaba sai ai hakan muke shanta magani ne akwai vitamin a ciki ɗanye ɗanye shi ne ake magani da shi hmm? <laughs> yanzu aiki ne da rushewa ke abu na ba da hita in ta tafasa sai a kwakwalo ya nemo abin a kwakwa sai fa wake ya nuna ya larɗe da kansa yanzu ya ce to a mai da shi kari bari a daka shi a burka shi kaman komai ba dai wake ake to an daka shi to yaushe ta dafu yaushe abun ciki ya tsimu roman da ke cikin waken ya fito aka ce maka samu miya irin girkin su waken ya dahu da kansa har ya narke amma sai ka ɗauka an sa masa nama ko wannan kun aka sawa wannan nama wacce za ka ci ka bar mai nama wacce ta dahu eh walakin nan nasa walakin na la ya'lamu eh? ai ba su ci ba ne ba ai ba su san wancan to ai na take ba a samun ta ne ma a famuka a wani wuri in ka je ka fa kamar ya sai ka ci a ƙara min miya a ƙara saboda bai ne kai kafin lamarin miya amma wannan aka koya ka fa maka ma sai ka rage ka dinga ɗan tsotsona dai ya tsinka abu manjan faɗanye ne ake rubawa sai dai ba Allah shi yake da ko manja a kwara a da ko ne a kwara a da ko mene ne a kwara in an jima ya tafasa shi kenan ido ga ido ido manjan kayan daɗi ne ki je ka ci na ma an ce ku kuna cin hafton ko to ku ku ta cin hafton ku mu dai muna cin eh ya fi buɗe ciki shi wancan ɗanyen ku je ka ci <laughs> mu dai eh kullum ta kullum ta to ɗanyen wake قال مالك kuna tsallake wa yadkhulu fi musammal idami kaga ai idamu an faɗi da yawa ta bu kaga to yanzu lahamu za su ɗauka sallan nama aka ce maka ga ga kilishi suka haɗu da da da me yake da suna da burodi ko kilishi aka ce aka samu rogo ko da ke na kuma nau'in abinci tunda nan ana maganar wancan ne zuwa daidai daidai wallaba ne aka samu nono ha ba ma la burodi da nono burodi ai kada ka sha burodi da madara an ka sha burodi da madara an shiga uku duk inda madara take sai ka nemo ta ni kuma saniya ta ba ta fara aiwa ba ballantana kullum ka je da buta آه هنا هاي لبس لاتينا بدا من كيو آه، لا فرنا نا يا في مطشي أي أثير مكي بقدر ذي باتين ما هو وأما أهل البل بيجي تسونا أنا مكان اللحم لبنو الزيت هذا من جدار إذا ما كاين مياه don aka ya zan gyaɗa aka samu buro da malam ya sha mm, barkoro da da gishiri kar ma a sa mage ku bar magen ku ku ci magen ku Da ma aka yi eh? me kace me shi kaki da eh to kaki da ma za a yi abin nan da shi amma ana magana man gyaɗa tsabi amma mai manja shi ma ci manjan shi Daga ra'ayi mun ji da daɗi amma man gyaɗa na, ne da guban da man gyaɗa na idan ma a ce ni ma da daidai da ko nake muna ɗaki ɗaya da sai na nema man gyaɗa na ajiye a na. kai ka ajiye man ka. amma zan samu ɗan Kano zan same shi zan ƙasa masa in ka je gida ka zo da man gyaɗa ka je shi a gefe ka kai da kai ci tare in ya ɗebo man jin shi kaga kana tsauri dandanan yana ƙanshi ya sha an soya shi da albasa nan da nan da ɗan barkononka an niƙa ma ka ɗauka ka bar buɗa ka samun yaɗa ha ba ka juya malam da wake Tana mai manja shi ma ke kuwa ke na shi ta bakin alfa ita aka ce masa mu haɗa mu ci abinci tare ita a shi ba da ci da abincinsa da kowa ba shi abincinsa daban ne malami da goge hiki sai ya ci abinci dole su haɗa baka isa ba a ce to dole ne na ce ai Allah ce ashtatan to au ya yace a sai mun haɗa sai ka samu suna ashtatan shi kuma ya malami da yadda aka haɗa abincin nan kuwa ya zo da amalai shi wanda bai zo a haɗa a ci wannan a ci wancan to amma magana in dai da manja gyaɗa ne da man ja'a a cinaka in cinawa walbaƙalu haka kayan marmari duka irin kokamban nan duk ina iya zama miya ko gyaɗa walƙwatoniyatu da masu ƙwawon nan masu ƙwansu wattamru ba ma sha ba hadalika duk ina iya zama miya قال مالك رحمه الله وأما عندنا ها هنا ولم أنا فليكفر falyukaffir a madina kenan Kucan, can yan bagadaza yan najeriya ku yi kafaran ku da wannan amma mu yan madina falyukaffir bi muddin nabiyyi fil yamini billahi muddan muddan wa ma'alul buldani fa inna lahum aishan suna da wadata da aishina masu cin dibino ɗaya su kwana hmm, kaga da sai yi fara da wancan amma yanzu dibino hamsin ma ba zai shiga ba in ka sha dibino hamsin za ka tafi neman abinci yunwa nake ce ba abu da na ce fa yau sai dibino hamsin hmm? ya tono ta ko an yi kafira bil muddi بالمد الأوسط من عيشه لقوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم daga tsakatsaki fiyayyen abin da kuke ciyar da iyalan ya isa balaga